Rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta ce ta ɗauki matakin da zai samar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma a yankin Basa da ke nan jihar Plateau. Rikicin makiyaya da manoma a ƙaramar hukumar Basa a cikin 'yan kwanakin nan ya rikide ya koma na kai hari wa juna da ramuwar gayya. A makon da ta gabata an samu asarar rayukan jama'a da dama, an samu salwantar dabbobi da yawa, an kuma ƙone gidaje da kayan abinci masu ɗimbin yawa yayin da jama'a da dama ke gudun hijira. Shugaban ma'aikatan rundunar wazar da zaman lafiya a jihar Filato Birgediya Janar Muhammad Bello ya ce sun zauna tare da bangarorin al'ummar Irigwe da Fulani sun kuma yi yarjejeniya da zai samar da zaman lafiya a yankin. Eh mun tattauna a kan zaman lafiya kuma an yarda a can basa saboda har yanzu da akwai rashin jituwa game da inda makiyayan za su je su sharuwa kuma manoman kuma su a wajen magudanar ruwan suna gona rani makiyayan da manoman sun yarda akan cewa ayyuka yanzu a ɗan daidaita kada a zo kada a kawo dabbobi wurin su kuma manoman kada su je su yi noma a wurin sai an sasanta wannan ba iyaka da aka sa da wani doka ta sa bane amma mu saboda zaman tare kuma zaman cewa mun duba cewa wannan shine zai zai tada rikici sai mu muka yadda da su su da kansu wanda makiyayan da suke wurin mazaunin basa local government su da kansu suka yadda cewa kada wayannan su zo su yi kiwa wurin kada kuma manoman su ma su je can su je su nema ko kuza ko kuma su je suna noma a wurin kuma an yarda haka. To sai dai duk da wannan yarjejeniya an ci gaba da samun rikici da asarar rayuka da dama a yankin. Chief Awaize Doro shine mataimakin shugaban kungiyar raya al'ummar Irgwe, ya mun bayani kan yadda za a samu mafita kan lamarin. Abin da za a yi shine idan har da gaske na gwamnati tana son ta kashe wannan abu. Gwamnati kama yayi in an ce wani abu ya faru ai za su bi ai muna nufin da shugabannin Fulani in ana son a yi gaskiya in Fulani sun zo sun ce a yaran su ne to don ne ba za su kawo yaran nasu ba saboda haka yana ganin ita gwamnati da kanta ita ce take ɗaura gindi na wannan abu ina faɗan wannan gaba gadi ko gwamnati yana nan zan gaya mishi ki gaya mishi cewa ni na ce su gwamnati suna sanye da wannan abin shi shugaban kasa ya san da wannan abin shi ko shugaban kungiyar yace Allah reshen karamar hukumar basa Umar da kare cewa yayi to ni dai a matsayina ta kai da Allah Qur'ani na rantse da shi ina kira da mutanen Filato gaba ɗayan su a haka kai a zauna lafiya wallahi babu wani mutum da ya isa ya hana wani ya zauna a wani wuri kowa nan kasa ne amma idan wani ya ce wani zai ka tafi kai da kasar gaba ne wannan ne yake kawo a yi hakuri a zauna lafiya Allah da ya nike mu ya mu zauna lafiya ya zama abin da yake yi. Brigadier Janar Muhammad Bello ya kara da cewa duk da shike shugabannin bangarorin biyu suna ba su haɗin kai kamata ya yi matasa su kai zuciya nesa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.